sallallahu alayhi wa sallam adi dunkonundi kapallemo do sere suga tokkido do battenga owa muruno allah subhanahu wa ta'ala maga aganno ka hufaren jamanga owa muruno allah maga aganna heri yangodangani duna ado alqiyama oda muru allah maga aganno dagalun surondi allahumma amin omaremu darul qur'an wal hadis da ran kama oda gasu suka humanten kuni islam agun kuni denga oda gasu ka humanten kanta timare magun kanta denga oda muru allah subhanahu wa ta'ala maga agan na khairi nya oda gasu ka humanten dangan omaremu oda gasu ka humanten bismillah wala halaqin kama kenya gani fare muhammad sallallahu alayhi wa sallam asiranga o taxi hamantondi o ñoga sehe fare ndamben kamma sallallahu alayhi wa sallam na hata gela kismanui mogalini kiña habay mogalini kiña faren bangenga sallallahu alayhi wa sallam o kiña faren korenga imamaga aɗo daga horo bani saad nan sagen nan lakina kisimai e eh, sagen ga fati na togo sino tumi kismen da horon na kinya sino segi kismen fati habatu nen da uduke ngani abu talibiya kembre nga onyo ga sigi no wembe kibaru yol nyamaka kun kibaru faren sede kunga atta kengaru kundi lemna gundi onyo ga se kunyo nun kama koygati humi mirenga ni harbul fijar fare sede kenga wati faren nyi kendi na tammen soni nakini haba tugunnu nyai yonkama gaja ado i kabla ngala takiyebe nyameda ngani i ndo kabla tananu makka nogondi nantini kitten ni kuɓe kuwe ga baka mukununga nga ya baka sere ni hakun ya ni sɛnbɛn koyiya i kun ni kitɛn me ina na ɲakundanga ni jikei ina maka maga fewu sere ka baka sere makka ti sembe ngandi na a hakken bɔsa yi nantin ta hakken kinnayi yi kun kana kɛn pɔgɔ ŋari ina ina naganen siten na hakke gumen hakken sagai kyan kɔta yi i ta kinimɛ na nɔgɔ kɛbɛn bɛ faare ɲinɔ sallallahu alaihi wasallam faren sai da kinga. E faren da ko sallallahu alaihi wasallam nanti igane ilekin dikatta mai haslan a wuki halle iki wata kinga Bari kenya na tonya wunde na kenya kaba na tungun sabatin di na haƙi gumin haƙin sagai wasu na magon yi mena gari na kira ganiya. Tonya wunde ga warne mago bembe kemrenga hakki gume su hakkinga saganayi mogo ɓembe tongunga siki soronde me naga mogo ɓembe silamagonga danga niya on ga sigi ke kisa kama bilanbe i e nga gili na zube diganke na a hakke abin bakka eh, abina asimaga na kinai adi hakken kita on yoga sigi ke bembe ga koni allah ga ni togo hakkilundi ke keɓen ɓe koni allah kun mo sire no ndi in keɗa ngani allah ganna famuye ñan keɗaxa kun suka homantenɗa ngani allah na golle ke ña golle halasuntenga aken allahu subhanahu wa taala mi bani jatinɗa ngani na muso ña keɗaxa kun suka homantenɗa gani arjanalloyenga allahumma amin mu oro ne anoma ga ona kunyi ndo wakati jamanga ala la na min tinu tammi mi ya kina na kide ona ken ka ona ken dangendi wala la kendi kemrenga kati wakati ngora gana lenki wakati ke lirinte no maga mogo sirisiri owa gilu nogo embe kenya ni faare sallallahu alaihi wasallam onyo wara ko nanti lemna gondi faare mani sire kebe mbe gani golli nyambalinga kebe mbe ganta gollini ga ya tayaxenga kundunga faren maɲike moxodi salallahu alayhi wasallam yonka ani golliniya kembirenga fare alimnaxundi anabani gollu dabari wo sehen na kunya kama lenki kotaki iti fare salallahu alayhi wasallam alimnaxundi golli xirexirente bani maɲamaxa nanta gollen su gemunte ɲikeɲei kemma tuyi amaxa ani gollini di habatugunen battenga yonka nanti amani gollen khalqanti ni tike bane ke matui yonka siran kitabu ndo riwayatu da koyi nanti fare sallallahu wa sallam ala tamisun nagani ani nagani ni kemlenga ala tamisun nagani ndabali ala ken ndabali bani sa'ad agani khorono halimatu sa'adi ya maga sugunden killendi anyi tamisa nagani nonga kemlenga bani sa'ad sage nalli makka ga ani tammisanagani nyana makkan konda ngani ga tubana ida faren tirni sallallahu alaihi wa sallam biran be faren gati annabi me sunta nonga makinga tammisen nagani faren da kenko Allah annabi nyime suga nonga asuwa nagani nyana kaso kina annabi me su golle ne iti fare e haran kenka ketangen kenka nagani ati yobo ikin nagani ini naga ni makkan konda ngani igi tugana ni tugana qarariti nyai qarariti ni kembere nga ko gatini gram moga gatini gram tagande aken kane kenchen du huwa ikangendi kempakke ini kenya kinniya itugadenga kende anyi gollini makan ko ega iga tugana kembere nga eh, kangenya akenchen kangenya yi kembere qarariti mpakke ini ken kinni faringa nga tugadenga faare nda ko sallallahu alaihi wasallam annabi yin min su gani wa farin yin na gani yawa ko ne tamisin nagani ye awa siren da mundini sabari ye a awa siren nga awa da mundini loga nga awa siren da mundini juku nga tebe mega juku khoro nga araga soro marana mo be me na ta katna na gani ni mara nan sabari wule ken kamanenta konton soron na gani ni mara nan togoli battenga ken dangani alla annabi ni mesu ko mantenya nda tamisan nagani en dabari wani gilli faren gollunga kadi humben benu aga tuyi lemna hundi kenya ni jagundenga nagani en palle anyi jagunden kanyana tembrenga ko kenga tuye mo brambe aga horo nanya tembrenga honnan kayenga nanya magambane nga anyi jagunden dabarni anyi jagunden dabarni ari nanti iwe goni makka ken to gonyani as-sa'ib ibn abi sa'ib al-makhzumi nanti do kenyi kappa jagundendi dome kemrenga ho susete iga golino dome iga jagundini dome kemrenga e, ina tonon tagandiro menaga maka serembe alo serembe ganyi golle nyana dome iga jagundini dome i jagundi kunga meno nogondi kenyi keyuwai ni saib ibn abi saib al-makhzumi kenni faren kappalle manye jagunden killendi farendi ado won jagunden dabarni kende a gollu ɲogo hani kan nagani naganiyen palle keni jagundenye maka nogondi ani jagundi ni makka nogondi kembirenga ado feigu ani kapa iga jagunden dabar ni bembe yonka sika ganta ke bemberi a ah, sika ganta ke bemberi kenna nanti akwani ani golliniya irin nagondi golle kala kalante bani manyinonga aga kenya dabar Ah, kembra golle fulante bana yani ni anyi naganini nga ala kusuko manten da bari ko ni fare anyaga tuiti jiku yogoi kenya ni jagundendi manka golle suli agne ya bari ni tungunya lingadanga ni gollendi na golle nyati tungunga na tungun ko golle nogondi kenya lingadanga ni wa ado ke wa kada ni bolin dome ke wa ni a mawadi agantan nambaratu anta kutan bi khoretu ana tembrenga agana golin ditongunye ke anti faenda kat nan golli dome ke mawadi a golli dome ke mawadi tembrenga e wakati dange halle aro farenga hete bakka mai igo ke sagani katalla farenga ken nan wucin lato farin ga dangari faren da bismillah nanti marhaban bi akhi wa shariki tare tare da bismillah da nga nga hin da ngani adin kapalle ma jagunden killendi kenya gani as-sa'ib ibn abi sa'ib inda bismillah ken farin da bismillah ti kenga biran me farin ngunga kinya tampile do sino karagiya farin bu nan daga jagundi shami nyinyen kamma khadijat bint khuwailid na burendi allah yande ɓe dunge bakka oma khadija maga kegani khadijatu kubranga Ibn ishaq da ko nanti khadija binti khuwailid gare ani dambe khora gumenyani makka ya gare ani naburu khore nyana maga naburu Ya gumenyani yagare bembe gani anyi igunya tugana iga agi walla ijagunde nga ina na nabogu ina daga jagundi adangani nali ani tuga ken tuwaren yana kan mogo ani tuwaren kinniya tono nyadi wakatini kenda ngani al mudaraba manka qirab Mubaraba ni kan nanga anna jagun yake mutu na kin serenga anna daga jagundi an ga tono be mekita kembrenga an tono ni ki haqinan kalle ki haqanin kalle ki an nanti mubaraba ame lawanyana an ke kalsi jura an ke maga sere wano ga gollen ta maga na kasu jura ko tun na kinai an jagundadi jagun jagundi kasu ngana kara sinin lati me sinin lati me wana kasu gulle ke bagadi hanana tono be megana kite na tono takani na ndi man ko ta gandi sikoya na hilo hilo na bane mutu man kan na bane na hilo na gimari mo bembe kiyani mo dara banga kiyani khadija kanyi igun tugana ke mo wadi igo bembe angana dunye anina na kina nganda na ga shami anna jagunde na sagen nali tono ɓe megana kite ana haqigu kinanga tonondi aki ñemina haqigotu Anyi ke mogo adi wa kolosiganko ñimme i kabila ke na ti jagunde ndenye wa faren kayimi ni gilim na gondi awa jagunde ñagetu bari añidi hawatu nege batenga abu talibi ken palle ayi mero seregu kaho kengani saibwa jagu jagunde na dome farin kibaren yankin ye khadija yi nan nanti siriya ne tunguntin yani ta gare kunni wa duntin ne wa duntin ya kun ngama ga gollen no gondi wa kenna kin ka hu jikku a jikkun ko ngam mo be jikku sulu nyene yi aga kun kibaru mu kunu kulli na danga ni mo siri bari jagunne ta tallake halle tun konge ado duntin ga ko ado jikun sire an ko minu wa golin do me hayan jiki sire wanga alla ga soron ge malle magunu alla ga soron golli yalle magunu ga kenganya khadija da hare ngara kattayi kenganya alla fare nga sallallahu alaihi wa sallam na hiyo go balli alla fare nga kinni kannanga nanti wa murun fare maga anan bugi na bure da na bure nan bugu anan daga jagundi shami yin kamma gelanda dunya su iwa tuga de kinai tugare be mbe kan pasunta iga tugare be ki ni igon su ko a agana dunye na sage jago ni na bure kedi iga soron kutun tugana hum mbe iwa aken tugana hoyi hum mbe ga be su ko mantin kallen kamma wanda ibaka ime komo lemme ngano nga ken to nyane mai sarata ado ken na bugu dome ina daga jago ni shamin yin kamma tibali kinya Allah fare nga sallallahu alaihi wa sallama kemrenga abiye khibare ki nanti eh, ba sintadi iwatele jagundiya dangani ani tuwa kenganya adi mogon surondi ala eh, nabulen kiri farenga sallallahu alaihi wasallam faren do mai salata do nabuleki bugu idi jonkoi shami yen kamma nan daga ndi idaga nan daga nan daga miga telle kinye shami ya kinye shami ida gollen joppa ado kike mbega tele ana kengaga ken sugana gage nan duguta anan lefi kurman ko wani shamika ana rikin gaga makka gulle nyake mo wadi faringa jagundenga sallallahu alaihi wa sallam farenga sallallahu alaihi wa sallam ar golle ngame mai sarata wada battenga tinya khadija bintu khuwailid radiyallahu anha akmol lemenga gollen koninya magati mene ila kilin mutunan sage nalli makka diran be ga sage khadija da ci ina bure nga a akugu siri wana bure ke barkel ladi wa ada kin ngari nanti kin sabon ni fare nyimme dunte nga hunyai kin sabon ni ana ni sitiye ne kin sabon ni adurgote ne wana bure ke ada ngari dunte nga ngara no nan to har nan sikka to ho kenya manki na bure ke di ka kendi me adangar nanti duntinga un sabati golle ke gondi wa amma kin peken kai mai sarata ka gani do faren battenga sallallahu alaihi wa wasallam akani faren korosiniya do faren battenga ada kaba ko gawe ngari faren golli nyam mogondi faren jukun siro mogondi ada tempo gawe korosi akin kada kati kama nyare akin ngani khadija yi ada hike mo masala da ngani nanti se ni adigan kannel lingen ngani mo be mbe Ah, an diga digan bure kun sirra ngani adigan ah, kannen sire ah, an diga digan bure kun sirra ngani wa adju kunun sire wa haqqalen qorinyen a haqqalen qor qorinyen sire yani a haqqalen qorinyen ida kin si wa adigamin su an tunya kunne anta gari gari diga medi wa dunjanga ko bimbe ga igara kin ngara maga arakin su komante masala khadija dangani radiyallahu anha kin nya khadija da tunanti iki haga da huwa kita gari hunya kita kai me ga dalla murunu sagar hobe me iga nya murunde kenya haga kite bari khadija ni yagare ayi amanta maka makka no wani makka sir khoren su makka bannanu makka khlisu idi yare mbran do khadija batenga tamani me ga murunu yagunga anyi balla anta dunya yagniya bari Khadija ya famu nanti kukundunu kuna dike batenga di ina burenye yi yoga inda dike me batenga angare yagare nyagani yagare nyagani ti sabu yogwai yogwano akenta yagare ke me mulade akitra hoke mbega amaga man kan na hayi gwana na haju na kenye khadija kani shirya yi a hakla ke khol khwarin ala tunanti kwe mirwa dire dike batenga ke wakati inda dike me nanti ke khadija lingirangande yonga yeni na buri ya batenga yonga kabila ndaga fare ngari kyo mogodi jikunu wa kona wakonai faren kibarin lingi khadija da ngani Allah gandunge baka amaga wa sallallahu ala nabiyyina muhammad khadija mili milini Allah faren nga sallallahu alaihi wa sallam amire nanti ko mafaren nga duwini ke yagini ina yagi Allah faren nga dubani sallallahu alaihi wa sallam yon ka yare nya gunwa ana konni Allah faren nga ni kammo sallallahu alaihi wa sallam adina ku farina na mo kenta ne. ko ta yugo amen jan nyagarin yinunga ken to gonya nafisatu bintu munabbi ken khadija min jan garin ni ken yan khadija ne ngani iga masalan nga masalan ngin ya gari kira kuro sai an tinu ko khadija aham min tinin ke wakati antari an gondi anga nyin hoygo ken siginte ngai mene manini ike Ya gari kan to masalan ngoni na to masala ngoni maga talla fa mo sehen nan ti sasa tenke farin pinya haga sigi Allah fa farin pinya haga sigi Khadija yi sallallahu alaihi wa sallam radiyallahu anha kenganya nafisati adangani agananga mulan nan yagai ken kibarin to nke maga nke wa telle kati Muhammadu na tirni mawadin ne yaguma kellingo Khadija nangani mogosi nanti nafisa ndakati na kenya ga bagani kinga alungin dangani ken na kunnen nafisa an gisa na killin mutu na li Allah farin sagata sallallahu alaihi wa sallam kunyin den ne a ti farin nan ngani sallallahu alaihi wa sallam ta hainan nan yari eh anta a ada yahun yi Allah a farin ta adangani sallallahu alaihi wa sallam hontin ke maga laga yare yarini tuhum membe ken nan yi farin ngun atan pillo sino kariya tuhun honti maga ilaga yagare yagin ti himbembe kenga nyan nafisa tara ngani yala an gana sirik da sire mbe gande ya mana nan sigiti na bulen karanga na bule an ga jotni ke bembe na bulen kara bembe an ha jikin kita yala ya kun nan sobe ba ken farin da tirni nan tan diga me ke koli tan na kacci koyi an na na man diga me ko keli ati adangani khadija bintu khuwailid kenya na mulla yin yaganga nabure konto ehe daraja konto ehe dambe konto ehe asu komanten timmante nga maga anke na yari maga juwote nabure konto ehe khadi wa atwinte nga maga maka nuwandi ti dambe ndi daraja nga kenga nya farenti sallallahu alaihi wasallam nafisa dangani aga nanyi yagunga khadija sobe nga su aga nanyi agi sobe nya ga mulana nyari nke ga nti mara nga yarini kenga nya likati eh, khadija eh, na limus sage nallikati khadija gani na nti fare muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yagunga yamran adunye kin anya fare diga ne ke mogonko tunun da gani na nti khadija da ke ko koni wa ike mekha adinye danga ina yari wa khadija kai me gani ara amugon ki hawa da gani yamran anu warakatu bintu nawfal begani nonga warakat bun nawfal kendi ifsuru min wana rakat ya nahiga mo won nanti ke kenki wa mulla ke tan nyari kemlenga kei harun to dan do min ake mo kemlenga miga kemlenga e eh, kota konni nanti tamma lege kenga ken kota nga koni a jamanda meni tamara genga kenya gani bani hashimun ko ado mudar krisu kemlenga suka mantin bugu nalli meni no kunne keta kenya e faren sage halle nangiri jagunde nga ti kasu hilli shami nyenga asage halle nalli ti kasu hillani keganya ya ko ni keganya faren pa ne abu talib giri ni surunga yanchu wala meni wati bembe ada surunga ada surun bismillah ada sehemu sehemu tu atike ikunga allah tigana alla gade kumbe mbenunya nabillahi ibrahima bonchungunga ni kunya nabillahi ismaila sogodunga maadi ni kumba wani maadidi ikuna alkaba ke khibaren kali kunga, ada allah tiga kemrenga na diga mengutu na ikabla ke fasanguntagun bangandi kempale nanti ike ha igi ahille kinga ni muhammadi kinyan bugudu aka le nyagale mbatenga kinga ni Khadija. aka na tunanti ke muhammadu bi ahage kundu an gana do igo suko humanten sigini makka ke no yere ni tan ye kencene me muhammadu aka mannen jitana igo sunta kane lenki kamaga haide nan ko a kittengal loga buren karanga pese ne miti nabure gabuyi hai hayi nanti lenki ta naburen igun ta me kane kitati naburenga ai ken ni khatau nyai yo hanga ke be konna kada ngani ke muhammadu ko to nogondi kaba ko nganya na dangani o wanyanga silo khore makka nogondi yere awasu akilla gamin kenganya eh, abu talibi kinya kin sihenyayi na farin fasanguntaxun koyi na koyi yaxare ke soronga ina maxan nexu alla farenga de nanti xo nabureganta maxa a kitten duro ɲagani i wunta hayini i wunta me kane kitati nabure temrenga na ya koyi a nanti i ga taxumance be mengari keyi kenga nanti awa lagal ɲana sero koworei makka noxondi yere kenga ɲa temra tan lage ida huttanponkoni tanpille ɲogolle me tampulle ɲɔgɔn kusoyida ke ɲakini ken kuwatayi khadija hu tamponga a kota ndani khadija wunga tan nagati sinei fare sallallahu alaihi sallam a nga tampilo suno karaliya ken kota sire sun tan makkan nogoni yagarundi yagare be mbega kane na buredi kingani khadijai wasire min tira makka ni allah ga wasu tan dambe nga nanti an wasu ma ke nga nanti an kane kane dambedi ayi a dambe ni dambe ko ne makka nogoni wa wa yagare su kane na di wa be soga nanti serani hakle ngai a hakle ke kor ko le nyani kenyan sigi aga bardu wallahi gunna ngani wakati ke be ganya da batenga ani cross nden nyana ti hakle ke ho ko le nyai inan katna sire kita ke be gani ya galle manga ke be megi ke me khadija mula aga ntadi ke na bulen nga khadija ni ya galin pana hana bembe allah farenga da yagi sallallahu alaihi sallam wa faren maga ya gale su yagi na kahai abrantagon nogoli ado khadija bana an togo dome hadija ru yagali suma te nagu hutume bilanta gon nogondi makallenga telle kinyayi radiyallahu anha kembrenga fare annabi nyimmagun palle fare le musuko humante ke hadija andi suko humante sara allah fare ndangani sallallahu alayhi wa sallam yagun palle agar warjaga hana ɓe lekkita allah faren nagani sallllahu alayhi wa sallam keñallen ñugoñayi iraken kre nanti alkasim ken sigi fare a gorini togon ni abul qasim yayi iganati abul qasim kenne fare kasim togon yayi qasim haba inya khilti kene ayan kelle mai qasim halle ada hotana kitada ngani kenya yagare kenni zainab kemblenga fare le nyagare zainabo ken palle urqiyata ken palle ummu kulsum ken palle fatima yagaru sukomanten nan kasa ken fatima yi akeyani yagaru lagarenga ken palle ala lenyo kita kenyagani abdullahi ya kemrenga lenyugu hili ado lenyagaru nagati kemrenga nogo tumma da nyikita da farin dangani sallallahu alayhi wa sallam farin lenyugu ti abdullahi inya kenya jakini nanti atayib yugo nati atahiri tahiri kemrenga kenni kenya ni lagare nga khadija karanga kemrenga e eh, yonkare mukususu ko mante lenyugu kunagati lenyugu kuhili lenyagaru kunagati kebe me gani lomugu tumiya isu isu fati tugunna fari isu fati tugunna ku ku hilli fati tugunna makoro ke ada abdullahi ke kube me gani khadija fati tugunna ikun koro mega sere ni allah fare annabi ñimmaxunga sallallahu alayhi wasallam wa isusu kahumantendo silamaxonde do faren battenga sallallahu alayhi wasallam wa isuka kahumanten herego nambugu makka nalli madina wa e, isuka yari isu yari yaxi kunmegani zeinabu adu ruqayya adu ummu kulthum adu fatima isu kahumanten yaxi tembrenga olñi wasihiku kamma tembrenga yiga yaxi E mɔgɔ bɛ n bɛ o de mɔgɔ ne kɔni kun tɛna n kaso ee, kukunu faren le ɲagaruku kun min bɛ gani kuyi kun koro na lo silama gondi na hɛrɛ godo alla faren batenga sallallahu alaihi wa sallama na li madina yonka isuka komanten faati faren bilanta gondi sallallahu alaihi wa sallam magantan le ɲagarin bane ni fatima isu komante kɛmɛ le ɲagaruku siki kun su komanten fati faren bilanta gondi sallallahu alaihi wa sallam maganta fatima bane fatima ke aken fati faren palle aken a fati farin palle sallallahu alaihi wa sallam ti kasuttumiya kin farin fati aken kane ti kasuttumiyai yamren kuani faren lemunga kuani imai khadija kiani ayari mugonga ado farin da mutu ke jawunden kilenya ni nan saga ite ajikun siren na tunkenga ala tenga kunda haklon korena nan saka ite ken na khanu kamra nga yagul laga rinya ken mu wadi nan ya allan pin kama alina ganin si talla fare nan ngani sallallahu alaihi wa sallam na dema dina ke san kindendi na dema ko hote su wakati nga anya yagalin sire adangani yagalike mega sigi kembre ikin adanga naga ko hote su kembre nga nanti ken nan dangi minan katna honya kebe mbe aga laga laga jen jikinga mo mbe ko kisanun kisanu a kisanun kisanu gillu na tuin tenni khadija ga sigira be nyalla faran dangani ni na eh, bulen kinai na mbawlo na bulen na na mata yi kembrenga e ina buleke adi mi yonki na faran kanu na siga dangani khadija kembrenga wada ko mwembe akinbe yagare magate na ofutu mai alla faran kwani maga sallallahu alaihi wasallam faran mai yare suka hayi magate le fatima wasibe Allah gandin bakka maga na faren wun togo tanjikire silo sino karagiya na wun kita a wun togo tanjikire sino karagiya alkaba imme kengani makka misiri alkaba ke hon nyugoda kita kenyagani kare nyugoda kita ken kare makka konda kanu inan sage na kara na timmandi keta na nyilla tagana faren sai da kenga sallallahu alaihi wasallam wa aɗa sigira hoore ñakken kibarendi aɗa sigira hoore ñakken kibarendi alkaba ke mani immenda alkaban kara hananna ma makkanko ngati wa tagana makkanko nga idini alkaba ke taga kam mogo faranda kan sigira hooreña alkaban kibarendi wa lenge kallen sigindiyere kotari e wana gilikenga inchallahu taala waɗa muralla matoɓe mbiya ko nablaganne kira e nabla jankira kusukomantenna ngani hato ɓe ndaki allah ganne kiñam bangeɗo hako suko mante dagan allah ganno kunno ko maganno ko arjalna allah ganno kisno tanga no tanga tanga baka mbenga famundo famundo famundo barkante mata wa rahmatullah